ga munan tafi ita kullum majalisa tunaninta ba ta ayyana yanda siyasa take tafiya a Najeriya a yanzu kullum tunanin su su kawo doka su hada amma ni kira na shine talaka dai san kansa duk da na san ya wahala kuma yana kan wata wahala kowane irin zaɓe za a Najeriya na san wanda aka fi kauna shi da ci zabe dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Nasarawa dole mu gaya maka gaskiya domin da bazar talakawan Nasarawa kake rawa dan haka muna kira ga al'ummar karamar hukumar Nasarawa 2023 kar ku bai dan majalisar tarayya kuri'ar ku domin ba ku ga amfanin ta ba. mai girma gwamna shawara ce nake baka Allah ya sa ka ji ta maganan nan fata Abdullahi Abbas ya kamata ka sani aiki da hankali ba ya fi aiki da agogo ba. kada ba hannun da ya saba kirga riba ya kirga asara guda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da warhaka kuma barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alkalinka, Shirin da kan baiwa 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya. Kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama, ba tare da ƙetare iyaka ba. Masu sauraro majalisar dattawan ƙasar nan ta amince da gyaran dokar zaben ƙasa ta tana mai cewa daga wannan karo. ta sahalewa dukkanin jam'iyyun siyasar ƙasar nan. Idan za su gudanar da zaben fitan gwanin mabukata zama kan kujeran iko, ta yi tsarin nan na 'yar tinke, wato dai tsarin ƙato bayan ƙato. A talatar nan, Majalisar Dattawan ta kammala dukkan wani shiri da zai ba da dama ga jam'iyyun siyasar ƙasar nan don yin amfani da tsarin zaben fitan gwani na 'yar tinke tsakanin mabukata zama kan madafin ikon. Ɗaukar wannan mataki da Majalisar Dattawan ta yi a wannan rana ya biyo bayan ƙudirin da Sanata ya haya Abdullahi da ke wakiltar arewacin jihar Kebbi ya gabatar wanda kuma ya samu goyon bayan wasu cikin sanatoci da ke zauren. A kan batun amincewar da Majalisar Dattawan ta yi domin baiwa jam'iyyun siyasar wannan ƙasa dama kamar yadda dokar gyaran ta tanada. Bokan siyasa Abdullahi Tanka ya yi wa batun kallon ƙwarilla a siyasance ga kuma sharhin da ya yi. duk wannan tsari da majalisa take shirin yi don ta aiwata a gudanar da zaɓe sahihi a ƙasar Najeriya musamman inda talaka suka sha wahala a yanzu. Ta wata fuska idan ka fuskance shi ga cewa akwai yiwuwar wanda ake ƙauna ya kai gaci a zaɓe. Ta wani ɓangaren kuma fuskar siyasa sai ka ga layin ma ba za a iya control ɗinsa ba. Dan na yi taɓa tuna a lokacin da ake zaɓen da na ƙato bayan ƙata wanda ake ƙauna sai ga layin sama baya ƙarewa. amma a yanzu ka je ka ɗauko ƙato bayan ƙato ni a fahimta ta abu ne mai wahala ba laifi ba gaskiya. amma kokarin da majalisar ta yi na amincewa a yi ƙato bayan ƙatan baka gani wani ado ne a ita kanta demokaradiyyar in ka duba yadda zaben dalage da yake wa in an zo kuɗi na tasiri ita kullum majalisa tunanta ba ta ayyana yanda siyasa take tafiya a Najeriya a yanzu kullum tunanin su su kawo doka su haɗa amma kuma ba lalle ne duk dokokin da suke kawo sai daidai da siyasa a yanzu ba amma ni kira na shine talaka dai san kansa duk da na san ya wahala kuma yana kan wata wahala kowane irin zabe za a Najeriya na san wanda aka fi kauna shi zai ci zabe amma baka ganin shi kato bayan katan zai kawo sassauci na irin abubuwan da ke faruwa wajen samun magudi kafin a fidda dan takara ma wallahi ba sauki domin kuwa wanda suke kaunar ka za su iya ba koko ba wanda kuma suke son kuɗi za ga sun yi nan sun yi nan saboda ka sai ga abun ya damar mane ma kike daiwa ka tana san da zai kato ban kato layin bai ba amma a tanninkawa a tanninka abu kamar aljannu ne suke yi kuma ina so in ga al'umma idan Allah ya raye mu ranar juma'a a cikin wannan tasha mai alfarma mai albarka za mu faɗi lissafin siyasar da ba wanda ya taɓa jin sa ƙasa mun ɗora ta hau daidai zan fassara ta wace irin fassara Allah kai mu ranar juma'a bokan siyasa Abdullahi Tanka kenan na jam'iyyar PDP a nan Kano. Daga wannan batun, wasu cikin wakilai na al'umma ne ke ƙoƙari irin na sauke nauyin da al'umma suka ɗora musu. Domin wakilin mutan fage a majalisar ƙasa Honorable Aminu Suleiman Gora muka jiyo yana baiwa wasu matasa ofa ta ɗaukar aiki a yankinsa kamar yadda za ku ji. ƙasa da al'umma za su ci gaba ne kawai idan ya zama na cewa arzikin da allah ubangiji ya saukar a ƙasar mutanen bangaren suna amfani da shi saboda haka idan ka ɗauki waɗanda muka bawa aiki ɗin nan kuɗaɗen da suke shigowa ƙaramar hukumar fage ko da kowane mutum ɗaya dubu ɗari kawai yake ɗauka idan ka lissafa su dubu biyu a kowane wata kuma sau goma sha biyu a shekara da kuma yawan shekarun da aka yi wannan sai iya ba maka lissafa kamun kai da kan ka san me yake a karamar hukumar fage ta ƙarin tattalin arziki ayyukan da muke ta gabatarwa mu muna godewa Allah domin babu wani bangare na ayyuka wanda ba mu samu dama yi ba mun gina makarantu a karamar hukumar fage din nan mun yi primary mun gina secondary har jami'a Allah ya ba mu yi ko mun ya a karamar hukumar fage mun yi titina mun gina asibiti mun haka rijiyoyin burtsatse domin agazawa al'umma wajen maganin matsalar ruwa da suke fa fama so ka babu wani abu da a cewa gashi gwamnati tana yi wanda ba mu samu damar gabatarwa ba. honorable aminu suleiman gora na ba da ofa ta ɗaukar aiki cikin mutanen gwale akwai irin su honorable shamsu mai shadda da ke cewa su ma sun dace da wakili gwanin iya sirdi honorable lawan abdullahi kyankyan kai mai takama da faransi baka ga yadda ake yanzu aiki a ƙasa ne? an ɗauko titi tun daga abin da ya yi kwanaɗe su ya taho bitinariya ya wuce yan dabino har kofar gidan mai sa kwalta ce dan dukeki ake zuba ta har kofar gidanka kaga wannan shine bambanci da farko ka tafi garin ya ka je ka ga wani ajujuwa da ake zubawa guda shida wannan ma sun daina suna ji da guda ɗaya ce aji suke da shi amma yanzu guda shida ne sannan kuma mai girma lawan cancan ya kawo mana ci gaba domin mai an koya mata su hamsin sana'a sannan kuma aka sake gunguje su da ƙarfafa musu gwiwa da dubu hamsin hamsin irin wannan aikin alheri shi ke karfafa mana gwiwa cewa dubu biyu da ashirin da uku kai za ka dawo a gwale. kun gwangwaje matan ba a jisa sun zo suna cewa madalla Allah ya saka ba kai ne kakakin matan kenan. iyayenmu ne mata dole mu fito mu wakilce su mu zo mu faɗa abin da ba za su iya faɗa a rediyo mu gaya wa duniya irin aikin alherin da mai girma kyankyan yake yi yanzu ka duba yaran nan da aka ɗebe su aka kai su Abuja civil defense mutum goma sha biyar. amma a gwalen ta kafa wasu suke fitowa suna cewa jiya ta fiyo. shaka cikin gwale ka je kai kallon irin irin yadda ake zuba sola sola ko ina da ina kuma da wannan nake daɗa ƙara kira waɗannan bayan Allah da za su zo su yi zaɓe ranar goma sha shida ga wata ku fito local gamman by lokal gamman ku zuba wa ɗan sarki jikan sarki kuriya ku tabbatar da cewa kun dawo mana shi a matsayin shugaban jam'iyya halittacce. Duka dai akan wakilcin da Honorable Shamsu mai shadda ke cewa sun dace da wakili. Khalid Umar mai turare ne daga tarauni faɗi yake, Suma kwalliya na biyan kuɗin sabulu a irin wakilcin da honorable hafiz ibrahim kawu ke yi musu domin abubuwan da ya kawo mana na ci gaba a karamar hukumar nan kamar a mazabata ta taroni ta hotoro ya dan gyara mana titin mu wanda ya tashi daga tsamin mashaya ya haɗe da unguwa uku tasha mazaɓu guda uku ya haɗe da hotoro da npc da hotoro unguwa uku cikin gari sannan kuma ga irin abubuwa da yake yi na siyan filaye don gina makabartu sannan lokacin da aka zana jarabawa ta qualifying da ɗalibai suka faɗi ya yi ƙoƙari wurin ɗiban yara ya biya musu a gaskiya dai mu dai ɓangaren hafizu kawu a majalisar tarayya mu kan dai ce sai mu ce ya dinga yi to amma kuma akwai titi fa da ya tashi daga nan kwana tsamiyan mashayar ya bulle zuwa tasha kuma ka ce an gyara kuma titin fa yana nan yadda yake kowa ya sani ko eh ba gyara shi aka yi gaba ɗaya ba amma dai an dan karce shi domin da idan ka taho daga nan tsamiyan mashaya ka ce kana neman unguwa uku ina ga sai ka shafa awa uku kafin ka je to amma dai dan gyaran da ya dan zo ya dan yi mana an dan samu amma duk da haka muna sa da ya ƙara waiwaye wannan titin ya sa mana shi a cikin bajet din sa domin ya ƙara sa mana shi sannan ina ƙara kira ga shi dan majalisa da ya dan duba ƙasa akwai akwai waɗanda suka dan wahalta masa a lokacin zaɓe kaga kama a nan mazaɓata ta hotoro nnpc akwai salim muhammad yarma wanda shi ne masa labul coordinator a ƙungiyarsa ta hafiz kawo youth organization domin su ma suna buƙatar a taimaka musu da dai shauran waɗanda suka wahalta masa sannan na jinjinawa ɗan bulki commander a game da abin da ya faɗa mu ma muna bayansa ko ai barau ko ai barambara Khalid Umar mai turare yana ficewa sai ga shugaban kungiyar fede biri saniyalo gurji bunkura ya shigo yana biya kalubale ga wakilan mutan nasarawa yana cewa ya kamata rinka koyi da honorable aminu suleiman goro dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Nasarawa ba mu hasada amma dole mu gaya maka gaskiya domin da bazar talakawan Nasarawa kake rawa mun zo mun yi magana mun ce wannan titin na kawan Alhaji Sani ya lalace ka zo ka sa sololi wai kai nufin ka yi security dan haka muna kira ga al'umma karamar hukumar Nasarawa 2023 kar ku bai dan majalisar tarayya ƙuri'ar ku domin ba ku ga amfaninta ba da muka yi magana titi yansu sun zo daga Nasarawa sun ce wai ba titi ne aikin ka ba duk shekara baka karɓar kuɗin constituency me kake da su dan haka hukumar EFCC muna kira a gare ku ku binkici dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Nasarawa kudin da yake karba na constituency ina yake da su 2023 da yadda Allah ka ci taliya karshe muna mika godiyar mu ga dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Fage Aminu Suleiman Goro wannan abubuwan alkhairi da kake yi Allah isa isaka maka da alkhairi dan majalisar Nasarawa ka je ka tambayi dan majalisar Fage korafe korafe ne iyawa a titin dan Rimi yau din nan malam Wali da ka dan Rimi nake ina nan naga an sa gireda tana nan tana baje titi nan wannan na tambaya na ce waye yake wannan aikin aka ce dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar fage shi yake irin wannan aikin iyalan malam suka gaya mana suka ce dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar fage ya zo gaba ɗaya da shi da iyalansa ya yi ta'aziyya haka ake so wakilai ku zama mutane masu tausayin al'umma. Saniyalo Gurji yana matsawa muka karɓi bakuncin tsohuwar SA ya hana su sani rijiyar zaki wadda ta zo tana yabawa mai ɗakin gwamna farfesa Hafsat Abdullahi Umar Gandu Ganduje kan irin rawar da take takawa a mulkin gwamnatin Gandujan, ko da yake ta yi tallan haja kuma wallahi baiwar Allah nan Hajiya Hafsa Umar Ganduje yau kwanan mu bi da tawowa daga kumbotso amma yau zance nake ga maka tana tofa ta tafi wani empowerment din haka ta zo aka yi empowerment na alfarma a kumbotso din nan aka rarraba mutane motoci aka ba da kuɗi can ma ta tafi kai Allah ya saka ciya man din kumbotso da alkhairi shi isa muke so gogo dan Allah dan annabi ga Hajiya Fatima nan yau saura kwana hudu mu zo mu ranga da buɗa tana kan kujerar woman leader da yardar Allah wallahi Hajiya Fatima da gogo ita ce za ta taimake ki. To amma kuma ba ji wasu ce da sabon gini gara a yabe. Hajiya Fatima dalan nan da kake gani wali yanzu ba informant za ta yi dan mutum dubu ɗaya kuma bayan informant ɗin sai ta zo ta rarraba yara ƙanana kekuna a wannan mara da ake yi. A nan nake kira da mutanen jihar Kano ga Hajiya Fatima Dala ga ɗan sarki jikan sarki. Ina kira da baffa baffa ciro marijiyar zaki ko ka fito mana takarar dan majalisa na jihar ko kuma mu kai ka kara yanda muka yi Fatima Dala ta amsa wallahi baffa kai ma haka zame maka. To ai na ga lokacin ma a fito ai takara bai ba to ai gwa bai fito mana takara shine mai taimakon wali a cikin kumboza bana manta da tsohuwar yase din mu ni'ima fan shekara wallahi yarinyar nan mai kokari ce ciyaman ka rike ni'ima fan shekara hannu bibbiyu ita da shugaban mata ta kumbotsu To sai dai ya sanin na rufe baki sai ga sayyada Halima wadda ke da bukatar kujerar shugabancin matan jam'iyyar APC Kano ta shigo tana cewa ai gwaggo ba za ta saurari kutun gwilar da ake shirya mata ba tunda bata tsaye da wata 'yar takara ba. ai ita goggo ba za ta yadda da wannan duk wani munafunci da kuke shiryawa akan ku rusa mu wallahi ba za ku same mu ba muna nan mun kai kukan mu ga Allah ai ba wahala kuka fi mu a jam'iyya ba a ka'idar jam'iyyance wacce take cewa goggo ce ta tsaye da ita goggo wallahi ba ta tsaye da ita ba ita ta tsaye da kanta ita ta fito da kanta amma aka ce gashi nan tana ta yawo kananun hukumomi 44 da ke fadin wannan jiha ciyamomi suna ta sauke mata kayan aiki shekara ɗaya ɗaya goma tana cikin jam'iyyar nan an mata mukami menene ta yi na taimakawa wa mata why are we deceiving ourselves eh ina matan mu yan jam'iyya yanzu duk wahala kwakwan da muka sha a baya mun manta da shi ni bari in gaya maka wani abu bi izinin Allah kudurar Allah za ta sauka a kaina da mu akwai lokacin da mai girma gwamna kafin ya zama gwamna kwankwasa baya yin sa Allah kuma ya sakar da kudurar akan wannan mai girma gwamna wannan kudurar ce za ta sauka a kaina saboda haka ina jaddada muku cewa ni sayyada Halima ni na cancanta ke menene kika dogara da shi da kike ganin cewa ke za ni ba babu abin da na dogara da shi face ubangiji na in ma Allah bai ba mu ba da wannan salatin to in Allah ya mu da lafiya mu gode wa Allah akan batun bukatar ta su sayyada Halima za mu sa waƙafi kafin mu sake waiwayar al'amarin inda za mu ɗauki jawaban matashi Kamalu Tulu Sabon Sara wanda ya zo yana ƙalubalantar wani hadimi na AA Zaura. maganar da muke a jihar kano dan ali sai ka fito ka tallan gwamna ka kara gwamna domin ba aa zaura ne i taimake ka ba aa zaura gwamna ne ya haɗa ku da shi domin kai aiki amma kai bari dan ali ka daina tallan gwamna ka daina kara ayyukan gwamna magana kake ta tallan iya aa zaura kuma magana kake ta magana takarar ka ta ba za ka zama dan majalisar tarayya ba shi isa duk abin da ya tashi ne aa zaura sai sai ka tafi wudil da garko ka kai tallafi domin ba iya karamar kuma wudil ne da gidan gajeyu ba akwai amarira akwai gidan kurkuku a kurma akwai agoran dutse me kai anan cikin birni kullum aka zo magana tallafin iya zaura sai ka tafi ƙauye shi sa muke ga iya zaura ka rike jaka aljihunka ka taimaki al'umma na ƙasa domin wakilin Kanada wanda kuka haɗu tun a GPN shi yake iya taimakon mutane na ƙasa ya daina amma da kake cewa ba zai takara ba kai ne kake ba da mulki ba Allah ne yake bayarwa ba ka manta ne magana ake duk tallafin da izo mafi yawa wudil da garko ike kaiwa saboda a taimaki takararsa shi sa muke gaya AA eh, eh, zaura dan Allah dan Annabu, damar da ka bashi ka daina bashi domin magana ce ta takarar rep magana ce ta ya daina tallan aikin gwamna ba da matashi Kamalu Tulu sabon saran akwai matashi bakon kwashe. wanda shi ma ya biyo bayan jawaban da suka gabata daga bakin hadimin na AA zaura har ma yana cewa injiniya mamman Al-Wudil. ya dawo cikin PDP kwankwasiya tun da wancan yana da bukatar kujerarsa. Duk mutumin da kaga kwankwasa ya haɗa shi da wani to za ka ga duk inda ya je maganar oga yake yi sannan ya yi maganar wanda ya haɗa shi. Amma fari na Ali abin da ya faru jiya duk mutumin da yake jihar Kano ya ji ba a tallata gwamna sai dai a tallata wani mutum wanda shi wannan ɗan takara da kake tallatawa muna tunanin kai ma taka takarar ne domin idan ka kalli cewa karamar hukumar Wudil akwai gidan gajiyayyu sannan idan ka zo birnin jihar Kano Kano akwai gidan gajeyu me yasa ba a zo gidan gajeyu na jihar Kano ba sannan akwai gidan gyaran hali a jihar Kano wanda muna neman ka kai nan ma ka kai tallafi in dai ba takara kake ba wannan magana tana nema ta tabbata gaskiya a jihar Kano ji nake daki daki ake biyowa menene misali idan an kai inda ya je din yanzu jam'iyyar PDP ta zuba wa duk dan jam'iyyar APC ido duk abin da kuke yi shi yasa kullun dan kwankwasiya yake gode wa Allah anan muke kira ga injiniya Aludil ka dawo jam'iyyar PDP PDP ka rabu da wannan tsarin domin wannan shirye-shiryen da yake yi so yake kai ka ƙasa domin yana har hada kan mutane na yankin ku domin jam'iyyar APC ba mu san abin da za ta haifa ba. Amma a daidai lokacin da matashi Nura Bakon kwashe ke biya wannan zance, daraktan da an gizan siyasar AA zaura. Honorable Yahaya Adamu Garin Ali ne muka jiyo na ba da tallafin kuɗi ga hukumar da ke kula da makarantun Alkur'ani da na Islamiyya a nan Kano don su yi gyaran makarantu kamar yadda za ku ji daga bakin garin alin. Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura wanda ya gana da ku domin yana so ya shigo harkar makarantun allo da islamiyya don ba da gudunmawa. Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya ba da gudunmawa ta naira miliyan ashirin ga wannan hukuma domin su je su fara gyare-gyare na makarantun islamiyoyi da muke da su a ƙananan hukumomi 44. Alhamdulillah abdullahi ya ambata wannan naira miliyan ashirin kuma a jiya lahadi ya sa wannan kuɗi miliyan ashirin a cikin asusun wannan hukuma ta quranic and islamia board na mai farin ciki ga wannan abin alfahari abin murna ga wannan bawan allah alhaji abdulsalam abdulkarim aa zaura da yi wa addinin musulunci a wannan jiha in an kammala wannan gasa ta alkur'ani inda ya ambata cewar duk mutumin da ya zo na ɗaya zai samu kyautan gida wanda ya zo na biyu zai ba shi kyautar mota wanda ya zo na uku shi ma zai ba shi kyautar mota muna masa fatan alkhairi allah ya saka masa da alkhairi honorable yahaya adamu garin ali na hattama miƙa wannan saƙo shugaban hukumar da ke kula da makarantun alƙur'ani da na islamiyya a nan kano gwani yahuza gwani ɗan zargane ke cewa cika alkawarin da AA zaura ya yi ya nuna cewa ya cika mutum mai alama ta alkhairi don haka sun gode masa. mai girma AA zaura mu nan da muna cike da farin ciki a wannan hukuma kuma dama haka ake son shugaba idan ya alkawari ya cika wannan cika ce ta mutum daga wannan ma muka duba ya ishe mu wata alama da za a fito ya zaura a wannan takarar domin yana daga cikin alamomi na alkhairi da kullum malamai suke ta faɗa a zaɓi mutanen kirki a zaɓi mutanen da za su yi muku aiki ya alkawarin ba da miliyan ashirin domin fara wannan aikace-aikace gyare-gyaren makarantu kuma ya alƙawarin za a tsara musabaka tasa idan babba ya zo ya ce zai maka abu sai kai ta bibiya kai ta faɗi tashi musamman shi didi sai an makale masa kafin alkawari ya cika amma ajiya ya zo ya ce zai ba da wannan kuɗi muna fita rakiyarsa to a bada akawun na tura akawun din nan na fita ta unguwa ma kafin in zo gida sai na ji alat ya shigo to na ɗauka alat ne na wani na duwa sai na ga kuɗi na ga ci a ah. sai na ga an sa 2 sai na ga 0 sai kuma can na ga an yi 0 0 guda uku na ƙara gano ku na ce ah, wannan alkawarin ne ya cika to ai babu abin da ya fi girma ya fi daɗi kai da kanka in kai alkawarin ka cika za ka ji daɗi muna ƙara godiya a gare ku muna kuma ƙara yi masa addu'a Daga godiyar ta gwani Yahuza gwani ɗan zarga za mu ɗauki kalaman yabo da ke fita da bakin mai sanatoriya ta Arewa. Alhaji Sani garka ɗan batta, garkan da ke yabawa waɗansu gwanayensa, ko da dai dole in yaba wa kwamashinan yaɗa labarai Muhammad Garba na Abdullahi Umar Ganduje. Ganduje gandun aiki. Dan Umar mai gada sama mai titin ƙarƙashin ƙasa. Muhammad Garba na Farfesa Hajiya Hafsa na Abdullahi Abbas Muhammad Garba na Fa'izu Alfindiki na gwamna Abdullahi Umar Ganduje na Murtala Sulangaro na Nasiru Aliko Koki. Ina kamance gwaninka kuma Maliya. Maliya ba jilasa. ta iba ina kiran shi dan Allah dan annabi maliya kai hankali da yan wankin gezawa kai hankali da yan wankin kumbotso kai hankali da yan wankin dala kai hankali da yan wankin Kano Marun Subul muna tubkawa suna rawarewa ai kana ji suka ce ko a basu ne ko a yi baran-baran wallahi ba kauna baro me faɗin wannan yanzu kenan masu yin wannan cewa ko a yi baro ko a yi baran-baran kana ganin za su bar muku da gari ne wallahi ba sa kauna baro gwamnati ayyukan Allah ba ka faɗa gwamnati kuma kana nema a gurin gwamnati. Daga batun na Alhaji Sani Garka ɗan batta majemar ƙofar wambai za mu leƙa. Inda muka jiwo aman Honorable Dahiru Ahmad Mai Wudadu na cika alkawarin kuɗi da AA Zaura ya yi wa al'ummar majemar don su gyara rijiyar burtsatse da suke amfani da ita wajen je mai fata. A wannan rana mun ba da sakon tallafi na waccan bohol da wannan a transformer ba masu a ce ta ci gaba da tsayawa. Da ta a bangare na guri na masana'antar wasu waɗanda suke sana'a domin gina rayuwa da kuma neman yadda za a sami wani abu na rufin asirin Allah. A yau ma kamar yadda muka yi alkawarin za mu dawo irin wannan rana a madadin jagoranmu Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura. Muna gabatar da wannan tallafi shi na wannan kuɗi naira dubu ɗari biyu ga liman Mun a yi wa wannan bawal ita ma wannan aiki domin gabatar da wannan sana'a kuma ina tabbatar wa da al'ummar wannan unguwa insha Allah da taimakon Allah da izinin Allah idan Allah ya bamu iko da dama za mu dawo domin a cikin ita wannan masana'anta ta majima domin mu yi wannan bawal wacce za ta zamanto tana amfani da hasken rana da mai girma ciyaman da dukkanin masu unguwannin wannan yankuna na ofuron baici ɗaya feru a maka kafin da ofar wambai mm. muna mika godiya a bisa yadda aka ba mu haɗin kai da goyon baya wajen yadda na shigo na ga yadda unguwa ta ɗau harami da hotunan AA zaura. Honorable Dahiru Ahmad Mai Waddaji na cika wannan alkawari. Sai Malam Sula man ya miƙe yana gode wa Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA zauran Bisa gudunmuwar kuɗaɗen da ya basu domin su yi gyara na rijiyar burtsatse. mu ba abin da za mu ce game da wannan tafiya illa addu'a za mu ta taya su Allah ka shige gaba Allah ka amsa ka san kogi fa an ce ko me aka ɗiba ba ta waye su aka yi ba akwai yara su ma da suka ka korafi na wani ginin shi ma gurin makaranta suka ce idan ka zo a shigar kuma da yardar Allah mun san wannan ma ba zai gagara ba makaranta ce mai tsohon tarihi a takadiri shekara ɗari wani ma misali ajin ta kwaya ɗaya ne ajin ma da aka tashi sai zamto magada suka samu gurin nan wallahi wata ce su goma sha ɗaya ne duk kiristoci ne Allah ya sa sai ta musulunta wallahi da yi mata maganar da haka ta turo kuɗin dududu rabin awa dubu ɗari uku aka ba su to yanzu yaran akalla ana da ɗari shida yara akalla sai aran gurare ake samu a yi karatun nan to shine suke ka dan kurafin cewa yi ma jawabi don Allah a taimaka su ma da yaddar Allah tun da shi dai daman aiki na annabi abin da ya faɗa ya ce daman guda uku ne ko hudu mutum ya bar da ko kuma abin da ya gina kamar rijiya ko masallaci ko makaranta to shine daman wannan abin har abadan abada yana nan na rijiya wallahi idan ka ga dare magidanta da suke fitowa su ba wallahi sai kai mamaki malam sula liman na aje godiya za mu ɗora cikin batun maɗauka da kun hajar mabukata zama kan kujerar shugabancin apc a nan kano ga dai muhammad idris matashin ɗan fansho da waɗansu shawarwari ga gwamna. Mai girma gwamna, maganan nan fata Abdullahi Abbas ya kamata ka sani aiki da hankali ba ya fi aiki da agogo ba. Idan ma kuskure kai wajen naɗa shi a farko yanzu da ka naɗa shi ba akan shekarun nan ba abubuwan da yake yi. Ku ne 'yan boko, kun ce once is a mistake but twice means something duk abin da aka yi shi so ɗaya zai zama kuskure amma maimaita shi ba akwai manufa. To ba gishirin siyasa ba ne ba irin maganganun da wala. Allah kuke ganin cewa yana furta ba bisa. Ba gishirin siyasa ba ne kuma billahi lazi in bai wasa ba abin da nake guje masa kada ba hannun da ya saba kirga riba ya kirga asara mai girma gwamna a ce kana da abokanka na tun dare sharuba ballungu na ji hirarsa ya lissafa tun 'yan fiyan kuke tare a hirarsa na fahimci abubuwa uku kuma sun yi kwalifayin ɗinsa in shugabanci ko na masallacin juma'a ne ba na jam'iyya ba a ce ka yadda shi kai kanka akwai randa ana hira na ji ya ce a muta halli man in ka maimaita shi wallahi ina gaya maka mutanen kano sun san hukuncin da za su yi maka a lotan da Muhammad Idris matashin ɗan fansho ke ba da shawara ga gwamna. Labaran mai aski hayaƙi fidda na kogo ne ya shigo yana cewa ai kuwa jabbal kalam. Domin a mahangarsa Honorable Abdullahi Abbas dai shine jirgin fito a cewarsa. Na ji masu baki da kunu suna wai a ce waye baban lungu a ce waye baban sarari wasu ma sun ce sun ɗauko gwagwarwa to ko bo kabo ko jan guda za ku ɗauko magana ake ta ɗan sarki jikan sarki warkin busiya mai hana kulin kuma tafiya ta tafi duk jirgin fito ne ya taho duk wanda ya makara jirgin nan na sa masa giya na ɗaga shi sama bai biyo tafiyar ɗan sarki ba to kai ya zo yana rara gefe ya ce na ƙi saurararsa. Magana ake ta zaɓe ku bari mana ranar zaɓen aje mutane su fito su zaɓa abin da suke so alaba shi ka zo ka ce sai wani. Uwa tana son mai girma ɗan sarki, uba yana son mai girma ɗan sarki, shugabannin jam'iyya da ko ina ɗan sarki suke magana domin shi ne jarumi wanda zai kai jam'iyya ga gaci. Amma kana ji suka ce ai a lokacin jagorancinsa ne ma aka samu inconclusive a lokacin zaɓe. To inconclusive da ka gani a nan sikirinin muka yi muka gane kowa muka san waye gaske muka san waye gangan dan haka magana ake ta ɗan sarki in Allah ya kai mu 2023 ina gaya maka wata maganar kowace jam'iyya a jihar Kano babu shin me wake kowa kyanka ne aka baɗa masa ƙwari na ji shiru ban ji motsin ka ba ya kamata ranar bikin ɗan sarki duk wanda ɗan sarki ya biya wa sadaki ya kamata in an zo bikin ɗan sarki ya ɗauki nauyin harkokinsa. Labaran mai aski hayaƙi fit da na kogo na yin waɗancan kalamai ne. A daidai lokacin da za mu saka muku saƙon dukan juji don kawai gwazar ta yi kuka da ke bayyana ta harshen ɗan Lami baban kwamanda. Kan dambarwar da ke tsakanin Honorable Muhuyi da gwamnatin ganduje amma bara na matsa na bar ku da shi kurum mu muna kira ga mai girma gwamnan jihar kano wajibi ne a kafa kwamati da za a binkici muhuyi shin lokacin da izo hukumar nan yana da nawa lokacin da ibar hukumar yana da nawa kuma nawa ne abin da yake ka'ida wanda i kamata a ce ya samu in aka same shi da laifi a hukunta shi kamar yadda ya kunta mutane a baya bawan allah nan duk inda malam ibrahim Shekaru ya dauke shi ilailaya shi yi masa duk abin da yake bukata a siyasance sai da izo hannu a hannu riga suka rabu da malam ibrahim shekaru duk irin yanayin adalcin da ya masa saboda haka mu mutanen rimin gada ne yan yalwar dan zel ne menene abin da ka tsina na a rimin gada kada fa garin tona tona ka za ta tono wukar da za ta yanka kanta dan lami ai abin da muke da bukata kenan a zo garin tona tonan ibin kito abin da shikenan kaza za ta tono wukar yanka kanta yanzu ka duba martaba irin ta mai girma sarkin jihar Kano Amina Abdul Bayero amma bawan Allah nan ka dubi inda inemi ito zarta shi to amma ba wani aiki bane ya biyo ta nan shi kuma ya aikin sa ba kwa ganin haka shin mu al'ummar jihar Kano me isa bai fito ya ce ga wani abu ya faru ba wannan abin duk wani zance ne wanda mu al'ummar jihar Kano ba za mu yarda da shi ba musamman mu mutanen Rimin Gado wajibi a binkici mu yi domin mu ga abin da yi da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran ɗinki sai duman da kan yi tiritiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda inda wato Mustapha bin Adam da Adamu Abdullahi. Ni, Abdullahi Muhammadu Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi. Amin.